Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Laraba 30 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai karkata akalar shi akan shirye-shiryen zaben shugaban kasa a nan Amurka. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin yau da gobe. Shirin yau da gobe na wannan sati insha Allah zai karkata ne ko kuma in ce zai mai da hankali ne kan zaben da ake a kasar Amerika. Sanin kowa ne dai yanzu haka ga baki daya hankula sun karkata ga zaben na Amurka a duniya baki daya kasancewar Amurka ita ce mama a harkar demokradiyya babban kuma abin da kowa ke ɗoki shine yadda za ta kaya tsakanin 'yan takarar guda biyu wato donald trump da kuma kamala harris wanda yanzu haka suke nan suna ta fafatawa wannan dai ba shine karo na farko ba da a ƙasar ta america aka gudanar da zaɓe tsakanin e, namiji da mace wato donald trump da kuma hillary clinton a wancan zaɓe inda donald trump ɗin ya lashe wannan zaɓe ya zamo shugaban ƙasar amurka ko yaya za ta kaya na tattaro ra'ayin wasu matasa da ke bibiyar abin da ya shafi wannan zaɓe na ƙasa amerika eh, ya haya bana mashi to game da wannan zaɓe dai na harko sai mu ce a ƙasa amurka kowa ya san kamar muhimmin fati biyu ne republican kenan yan gurguzu ko me za a ce musu da kuma yan democrat wanda halin yanzu suke da mulki musamman duba da shi wancan tsohon shugaban ƙasa donald trump wanda yake hoto daga fatin republican da kuma kamala harris daga fati mai ci na yanzu na shugaba joe biden lalle har yanzu ba a samu ba eh, mace shugaban kasa a amurka duk da irin wato nema da bunƙasa demokradiyya da suke wada ana yi a duniya da sauransu wannan abu na harko kenan na biyu kuma magana hwata shine ya kasance ni a ra'ayina ya kawo donald trump tsohon shugaban kasa saboda mutum ne wanda shi ya yi kula da 'yan kasashen shi bai cika bayin katsalanda ga sauran kasashe duba da abubuwan da suke faruwa yau a gaza musamman da isra'ila da ta samu darmin gindi na shi shugaba joe biden su kenan suna cin zarafin dan adam suna wulakanta musulmi a duniya shi yasa muke fata an ya zo da abin da yake faruwa a ukraine da rasha ya ce daga ya zo za a tseda saboda shi ba zai sa kuɗin amurka ba a zo a rika irin wannan amfani da su ni shi ne ya sa kawai nake goyon bayan cewa allah ubangiji ya kawo shi kowa ya ci gashin kanshi a matsayin shi na ƙasa ba tare da an samu ba wata surkulle to wannan ni ba wani duba ba ne da wani kasancewar ta mace an da so samu ne saboda kenan siyasar biden din ce za ta ci gaba an haka ne kuma kenan wannan yakin har a la yanzu a yau ba zai tsaya ba a gobe ba zai tsaya ba ni a yanzu a gajeren takaddari shine nake nake la'akari da shi da kuma irin gudunmaya da wato amurka ta bada a yakin da ke faruwa a tsakaninta da ukraine da rasha kenan mu kwanciyar kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasashe na duniya muke so don haka duk shugaban da zai kawo tashin tashina ko ya ɗar mai tashin hankali ya rika wakanuwa ana kashe ɗiyan adam kamar kiyashi mu ba ma tare da shi. eh dan kwari to wannan zaɓe da za a yi a amurka sai mu ce dai allah sa su yi lahiya su kare lahiya kuma kowa ya san da cewa amurka ita ce uwar demokradiyya inda duk wani wanda zai zancen demokradiyya zancen amurka zai fara kawowa hatta kasashen turai amma za ki gani wani lokaci su kansu demokradiyyar nasu suna mata karan tsaye a wannan 'yan shekaru da suka gabata to yanzu ya zo ya hada wanda ma ya ma demokradiyya karan tsayen cewa da donald trump kuma da wannan kamala harris wadda 'yan demokrat ce za su huskanci mazaɓa to ni gan da nake yi ita dai kasar amurka kowa ya san da cewa siyasar duniya ga baki guda tana sa hannunta kuma ma musamman ma abin da ya shahi harkar yahudawa tunda kowa ya san da cewa akwai biye kasan kadago tsakanin eh, yahudawa da amurka tunda siyasar amurka yahudawa suke tafiyar da ita kuma an ga abubuwan da yake wakana a musamman harkar tahiyar duniyar nan eh, musamman abin da ya shayi harkar yaki wanda ake a ƙasa Eh, palestine wanda kowa ya san yaƙi ne na zalunci yaƙi ne na eh, rashin mutunci yaƙi ne na rashin mutunta dan adam to muna tsammani wannan zaben an an yi shi zai iya kawo canji canji kanshi a yanayin tahiyar siyasar ita kanta amurka kuma a yanayin eh, kamun liddi da amurka take musamman ma bisan abin da ya gudani yaƙe-yaƙen wannan da ake yi kamar kin ɗauki na yakin rasha da ukraine kuma da wannan yaki wanda ake yi a palestina to shi dai an tsaya kuma an diba za a gani amurka har yanzu ba ta yi ba niyya ta zaɓi mace shugabanni tunda an gani lokacin da aka yi zaɓe tsakanin donald trump da waccan hillary clinton donald trump ya samu yanzu ma kuma ni na yi imani an aka zo aka buga tsakanin donald trump da ita wannan kamala harris wannan donald trump zai samu eh, zai samu wannan abin kikin don hal ila yanzu su ne suke tilastawa kananan kasashe su yi haɓaka demokaradiyya su sa mata sun gaba amma su wannan abin ba su shi kuma wannan eh, na baki tabbacin da cewa a an yi zaɓe wannan donald trump zai ce sunana kuma umar to idan haka ce zaben amurka zaɓe ne kusan na duniya a yadda dai mu muke kallo saboda amurka uwa ce a duniya ita ce mai faɗa aji idan an zaɓo na kwarai eh, watakila a iya cewa duniya ta iya samun sassauci ko kuma a iya samun al'amura sa iya tafiya daidai na duniya da ake so to a matsayin mu na 'yan nijar da muke daga nan matasa kuma gaskiya muna wa amerika fatan alkhairi a game da zaben da za a yi muna fatan amurka su nutsu su zaɓo shugaba wanda zai jagoranci amerika da ma duniya kamar yadda ya dace yadda ake so saboda eh, a cikin takarkarar nan biyu eh, wanda muke gani eh, wanda muke goyon baya dai gaskiya idan ni zan hutu in faɗi gaskiya ina goyon bayan takarar jam'iyyar democrat saboda muna hangin kamala harris saboda muna ganin cewa idan ita ce za ta jagoranci ƙasa amurka duk da cewa tana da mace duk da raunin da ake tunanin mace ke da shi za ta fi shi wannan donald trump saboda mun ga taka rawar shi a baya kusan ya hautsa na duniya ya nuna bangaranci ya nuna abubuwa da yawa wanda gaskiya za su iya kawo tashi hankali a duniya to amma tare da ita muna ga da duk taku a tattare da ita muna ga da tijantaka muna ga kyakkyawan jagoranci muna mata kyakkyawan zato kana ganin kamar wasu irin abubuwa kake ganin za ta kawo na sauyi to abu na farko dai muna tunanin duk da cewa wanda za ta gada eh, a jam'iyyar su ta democrat wanda ta gada cewa bai ba da dan mahimmanci ba a afirka joe biden muna ga ita kama za ta dan kalli afirka ta dan kawo wasu abubuwa a afirka na cigaba da ma irin eh, dukkan wasu rikice-rikice da ake fama da su a afirka za ta dan mai da hankali a kansu za ta kalli su da idan basira a nema musu masalaha to shine babban zaton da muke mata shi yasa ma muke goyon bayan ta ko son kai zan ce ko kuma in ce ra'ayi riga kowa da irin tasa mafi yawan matan da na zanta da su dai fatan su bai wuce ba kamala harris ta lashe wannan zaɓe. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni sunana aisha makki al ƙasar niger ce to gashi muna kallo daga nesa wannan zaɓe da yake shirin kammala a ƙasar amurka to ni a matsayina na mace zan yi tsokaci akan abin da ya shahi mata da harkar demokaradiyya amurka dai ƙasa ce wadda muke ganin kamar ita ce eh, take zame mu kamar mudubin kallo a fuskan harkar demokaradiyya to sai muka ga wancan karan donald trump sun yi tare da hillary clinton sun gagara kuma abin da ta kawo take so ta wallafa a ƙasai abin da ta kawo ya hina shi amma kuma sai ba a ɗauke ta ba kuma wannan karan gashi kuma hannu da shi da kamala aris suna na hannu suna gwagwarmaya dukkan su wa'annan bin mata ne to muna da ayat tambaya da dama a wani al'amarin wai shin amurka da muke kallo kamar madubi na harkar demokradiyya sare ku ta shirya don cewa ganin ta ba mata 'yancin su taka rawarsu su ma a zo a gani suma a dama da su a san da su wai suna iya yin wani abu akan harka abin da ya shahi demokuraɗiyya wannan ayat tambaya ce muna fata ubangiji allah ya sa a yi lahiya kuma a ƙare lahiya kuma mun zara ido muna jira mu ga me za ya bada. Eh, suna na hajiya umma ne to gaskiya sai in ce zaɓe ne mai mahimmanci ganin cewa deja akwai mace ce yar takara kuma mace nan hallau eh, baka fata allah ya ba ta sa'adi har ta zo ta ci wannan guri na ta zama yar takara kuma muna mata fatan kuma muna tsammanin ma in allah ya yarda za ta samu goyon bayan masu rinjaye ko da wajen yin college electoral wannan nasu ne wanda sai shi ne zai baka matsayin kaci definitive amma muna fatan shi zai duba ya gani irin jan kokarin da ta yi ya zamanto ta an ba ta sa'a ita ma ta gwada abin da ta iya yi da shi wancan eh, mun ga rawar shi kowa ya ga rawar shi abin da Donald Trump an ga rawar da ya taka kuma ba a shi gamsuwa da abin da ya yi kenan ana iya yanzu ita wannan a bata sa'atta ita ma ta gwada a gani eh, mace mai take iya kawowa canji a cikin eh, rayuwa Amerika. Menene dalilin ki na jajircewa akan Kamala Harris? To gaskiya gani ne ita dabar lauya ce da ta san dokoki za ta iya ta kare mata za ta iya ta kare duka ma dan adam inda da aikin dan adam za ta iya aiki da wannan dokoki da ta karanta kuma hallau sai na ga a cikin tsarin ta ta gwada cewa duk wanda ya shekara goma a cikin eh, ƙasa amerika yana iya zamna har ya samu eh, takarda ta dindindin kenan ita ba wadda za ta koyi wannan bako ba ne ba kenan ni ina ganin wannan dalilan kaɗai yana sawa eh, a ce mata sun goya mata baya tun da duk inda ake mata sun yawa a duk tun faɗin duniya kenan wannan zai iya sawa kenan a ba bata shansikin ta ci wannan zaɓe sunana hadiza maliki rabu ni dai ra'ayi na gaskiya ina fata allah ya sa yadda kawara lahiya a kare lahiya kuma muna fata cewa kamala harris ta samu ta ci kamar yadda suke haɗi cewa kasar amurka suna cewa a kama ma mata a samu a dama da su suma a rika sa su cikin wannan to ya kamata su ma kama yanzu matan su samu su kama ma kamala harris ta samu ta ci kenan don a sa a gani sauyi wani irin sauyi za a samu in aka duba kuma kasar amurka ƙasa ce wadda su ne tushen demokradiyya to donald trump shi dama ai ya taba ci sun gagara da mace ya taba ci to yanzu dai ni mu so muke ra'ayi na so nike yi kamala harris ta ci ita ma ta samu a ga kamun lidayinta a ga ya za a samu canji a cikin ƙasa a ga shugaban ƙasa mace a cikin amerika shine burina suna na zoira to game da wannan zaɓe ina fatan allah sa su yi lahiya su yi da lahiya kuma allah zaɓa musu abin da yi alheri to game da wannan zaɓe dai abin da ma ya birge ni yanayin yadda suke tahiyar da yakin neman zaɓen nasu gaskiya ya burge ni hankali kwance cikin nutsuwa kowa ya san abin da yake babu wani kwaramniya cikin tsabta babu wani dabanci da wani sauransu irin kaman a sauran afirka da wasu kasashen ake kuma abu na biyu to yanzu dai gashi yakin neman zaɓe ne da mace da namiji ni ina wata macen ta ci in ga yadda ta yi eh, ina so kamala harris ta ci in ga irin sauyin da za ta kawo kamar yadda take ikirarin za ta kawo sauyi a amurka da duniya duka da yake su sun yi fice a harkar demokrasiya su ne kamar shugabannin harkar demokrasiya a duniya kenan in ta ci a fannin demokrasiya ta duniya da fannin demokrasiya ta ta amurka da fannin tahiyar da duniya da fannin tahiyar da amurka ina so in ga yadda za ta yi eh, ina da gurin mace yar uwata ta ci saboda in gani akwai bambanci tsakanin mace da namijin a amurka ko ko babu bambanci in ga irin an samu ci gaba ko ba a samu shi donald trump dama ya ci an ga tahiyar shi ba dan ya mun wani abu ina son shi ma tsarin mulkin shi saboda ina son zaman lahiya a duniya amma kuma ita kamala harris mace ce ina so in ga a babban ƙasa kamar amurka kuma ga mace na iko shi kuwa wani matashin mustapha obama kiraye ga shugabannin afirka la'akari da bayanan da donald trump ya yi a lokacin yakin neman zaben nan sunana mustafa alhaji adam bisa abin da ya shahi eh, zaɓe da za a yi a amurka eh, babbar ƙasa eh, ta duniya tsakanin altakara mace da ɗan takara wannan donald trump muna fatan allah ya ba mai rabo ba allah ya zaɓi abin da yake shine alheri ga ƙasashen duniya gaba ɗaya musamman a ƙasashen mu na afirka amma mu sani ya zamanto kowanne macen ta ce ko shi donald trump ya ce ku rike mu mutanen afirka babu wani wanda yake jagoranci saboda niger ko kasashen afirka za su jagoranci ne don jin daɗin su don kare su wannan ɗaya daga cikin abin da ne ya kamata mu sani na biyu duk da ma ce haka sai mu diba mu gani donald trump so jiya ya yi jagoranci an gani kasashen afirka babu wani sauyi shi kuma wannan wannan mata ita ga dukkan alamu a yanda ake tahiyar da aka yi da shugaba da aka nuna na kasa aka kawo shi su 'yan kasa amurka suna tsammanin kamar ita ce to abin da nake so ana muka mu mu rike shi ne eh, eh, eh, ita wannan mata akwai abubuwan da mu a yanzu zaman da muke irin siyasar mu ta kasa afirka ko ta mu ban mu iyawa abin da take so ban so ko ba gaskiya ba me amma duk da wannan in kuka diba shi kuma donald trump mafi yawan mutanen afirka da ba sa son shi saboda ya kirayo ya yi wayansu kalamai na mutanen afirka kaza na mutanen afirka me amma a tsaya a diba abin da ya shahi bayanai na sunan kasashen afirka ai kasa mutanen afirka sai su ma kansa karatun ta nasu menene yace ya nuna cewa in ƙasar afirka bata ci gaba ba ba don komai ne ba sai illa rishin iya jagoranci da mugun halayen mutanen afirka yo kuma rishin iya jagoranci da mugayen halayen da ya hudu na mutanen afirka ai ba ƙarya ba ce ba tun da an hau shugabannin ƙasashen afirka da a ce shugabannu ne kamar alal misali ibrahim traore kamar hasimi goita kamar abraman chani da a ce shugabannin da na afirka haka suke aida ni na yi imani ƙasar afirka dole ta ci gaba kuma zancen san rai da munahuci da ƙarya da sata mutanen afirka so da yawa 'yan siyasan dan aka ba su jagoranci na jama'a za su yi sata su suci kasashen afirka ya abin da ya hudu haka ne kenan ka gani ni wani kila ma ina dibin gwari ma donald trump dan ya ci mulki dan ya ci gaba da gorawa shugabannin kasashen afirka ko illa sun yi zuciya su dauki mutuncin su da kima su a hannu na su yi zuciya su sa ƙasa afirka ta ci gaba har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da kwarkwatar su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuruwarsu a zaben shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na facebook x wato twitter da kuma instagram kazalika muna nan a dandalinmu na whatsapp a kan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida tara takwas tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa amurka Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. Shin wace ce Kamala Harris? Mace bakar fata ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban kasar Amurka. kuma yanzu take takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat ga kaɗan daga cikin tarihinta da kuma kasancewarta mataimakiyar shugaban amurka Wannan wani lokaci ne da Kamala Harris ta kafa tarihi a shekarar 2021. Wacce tsohuwar sanata ce da ta zama mace ta farko da ta rike mukamin mataimakin shugaban kasa. It is my honor to be here. Wannan babban abin alfahari ne a gare ni. Kasancewa ta wacce za ta dora akan abin da magabata suka yi. Kazalika Harris ta kasance mace bakar fata ta farko ba Amurkiya 'yar asalin India. wacce ta rike wannan mukami na biyu mafi girma a kasar. Ta kafa tarihi a fannoni da dama wanda hakan ya buɗe wa mata hanyoyi masu yawa. mahaifiyar harris 'yar asalin india ce yayin da mahaifinta ɗan asalin ƙasar jamaica ne an haife ta ne a birnin auckland da ke jihar california inda aka zana hotonta a makarantar da ta halatta a lokacin da take karama. Harris ta kammala karatunta ne a Jami'ar Howard ta kuma kasance mace ta farko da ta rike mukamin babbar lauya a gundumar San Francisco a shekarar 2004 sannan a shekarar 2011 ta kasance mace bakar fata ta farko. a shekarun da ta kwashe a matsayin mataimakiyar shugaban kasa harris ta kasance ɗaya daga cikin mutane na gaba-gaba da ke sukar sauya dokar zubar da ciki ta roe v wade da kotun kolin amurka ta yi dokan nan ta shekarar 1973 wacce a baya ta halatta zubar da juna biyu a wa'adin sa tsohon shugaban amurka donald trump ya naɗa alkalai uku a babbar kotun ƙasar Trump yana tunƙaho da soke dokar da ta ba da damar zubar da ciki ta Roe vs. Wade. Saboda haka, babu haufi idan har ya samu dama zai rattaba hannu kan dokar ƙasa da za ta haramta zubar da ciki a kowace jiha. Mataimakin shugaban ƙasar har ila yau ta jinjinawa wa tsarin kiwon lafiya mai rahusa da kuma rage farashin allurar cutar ciwon siga da gwamnatin Biden ta samar. Wanda ya san akwai mai cutar siga a gidansu ya ɗaga hannu. tun da farko an zaɓi harris a matsayin wacce za ta jagoranci ayyukan da gwamnatin su ke yi akan iyaka sai dai yakin neman zaben biden ya kare a kara kansa yayin da batun kwararra baki ya kasance babban batu a zaben 2024 yanzu ma'aurata da abokan zaman su da suka kasance amurkawa da suka kwashe shekaru goma ko sama da haka a cikin ƙasa za su iya zama har sai sun samu katin zama a ƙasa na dindindin. Harris dai ta ƙara fitowa idan jama'a ne a tarukan yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba Biden ya yi kasa a gwiwa a muhawarar da suka tafka da tsohon shugaba donald trump allah ya muku albarka allah ya yi wa amurka albarka har yanzu muna kan batun zaben ne na nan amurka fafutukar lashe zaben shugaban amurka na bajewa a muhimman jihohin raba gardama Yanzu za mu duba jihohin raba gardama waɗanda ke canza alƙiblar kowane zaɓe kuma akasari a cikinsu ne ake fafatawar gaske. Sanin muhimmancin waɗannan jihohi ya sa 'yan takara suka fi mai da hankali wajen yakin neman zaɓe a cikinsu. Ku saurari jahohin da kuma muhimmancinsu. Bayan kowace jam'iyya ta da ɗan takararta na kujerar shugaban ƙasa, shi kuma ɗan takarar zai zaɓi wanda zai zama mataimakinsa a babban zaɓe. daga nan sai kwamitocin yakin neman zaɓe su tashi haikan wajen yin kamfe don shirye-shiryen zaben ƙarshe da za a yi ranar biyar ga watan nuwamba wato talata farko a watan nuwamba a ranar zaben waɗanda suka yi rajistar zaɓe za su nufi rumfunan zaben su domin zaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar su tsarin wakilai na kwalejin zaɓe shi ke tantance makomar zaben shugaban ƙasar amurka kwalejin zaben ta kunshi wakilai da aka nada bisa ga sakamakon zaɓe a kowace jiha jihohin da ke da jama'a da yawa sun fi yawan wakilan zaɓe yayin da jihohin da ba su da jama'a sosai ba su da wakilai masu yawa don lashe zaben shugaban kasa ya zama wajibi dan takara ya samu rinjaye ko kuma ya samu kuri'un wakilan zaɓe guda 270 daga nan sai wakilan zaben su kada tasa kuri'ar kusan wata ɗaya daga baya amma sabon shugaban ba zai fara aiki a hukumance ba har sai an rantsar da shi a ƙarshen watan janairu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu leƙa kicin bangaren kwalama Assalamu alaikum murya Amurka sunana Hajja Salamatu daga nan rasuran nusanan zandar tribin yau za mu muku yadda ake dahuwa hanji in za ka dafa hanjinka ki nemi tukunye ki kika ki aje dama a wanke take ki nemi albasarki tumatir ɗanyenki attaruhunki persil kayan yaji su masuranki duk ki mai dagehi maginki gishiri duk da su share sai ka ɗauko hanjinka ka wanke shi tas in kika wanke za ki zuba a cikin tukunya in kika zuba ki wanke albasar ki sa in kika wanke albasa kika sa ki daddaka tafarnuwa da attaruhu da dan masoranki da kayan yaji ki balbada in kika balbada za ki dora su in suka fara tasawa saboda karnin naman ana sa in kika balbada saboda karnin naman za ki yayyanka tumatir ɗan yanki ki zuba ki sa ɗan gishiri kaɗan saboda magi in kana da bukata ka sa in baka da bukata kuma ba sai an sa ba sai ki sa ɗan persil seleri in ki dake su ki sa shi hanji bai ya bukatar ruwa saboda shi kan shi ruwa ne mm, kawai suke a in kika wanke shi wani kika yanka komi in kika sa daga ya taso zaki ga ruwa ya cinye shi mm. kenan dole yana da huwa yana da huwa ba wuta mai yawa ba shi kenan sai ki yana da huwa yana da huwa a a gaskiya ba kowa ba ni dai in ina da huwa ban na sa tumatumin kwanko ina sa tumatir ɗanye ina sa kulkuli tattasai da kake mm. in kuma babu ana matsalar tumatir ɗanye ina sa kauɗa busasshen tumatir mm. a daka shi da tattasai a sa mm. gaskiya ba kowa bai yake cin tumatirin kwanku mu haka muke yi kenan in kika ida miya kita da huta hanji ita ma miya hanji kina iya cinta da komi in kina so ko da shinkafa ko da doya ko da biredi ko da kuskus ko da maka ya danganta duka da yanayinka yadda ka karhi na safiya abubakar na gani ana mutane kamar suna son yawancin yadda ake yin brochet Mm, tsire tsire mm. tsiren nama wasu gashi na in suna yin shi kamar ba a san ba yanda ake yin shi ko bai yin daɗi mm. in kana so ka yi wannan tsiren naman naka brochet ka samu abun ka samu nama wanda bai da zare jijiya wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka aji ka yayyanka ta ka samu in ka haɗa shi in ka kahin ma ka sa nama a ciki ka samu mutar da inka ka samu kayan kamshi ka samu wanga inka dan lemun tsami kaɗan wanda ka sa ya ba da gu mai daɗi ka mm. samu ɗan aron maji ka sa bayan ka haɗa wannan duka sai ka ɗauko naman wannan da ka aji ka sa a ciki cikin wannan jukin da ka haɗa ka sa naman ka ajiye shi ka tsuma eh, eh kamar kahin ka yi ka ajiye shi da ya tsumu wajen awa uku yana sa namun naka yi gardi ya yi tafshi ya bada kama ɗanɗano mai daɗi in ka da wannan ka ajiye ya tsumu har tsawon awa uku sai yanzu ka ɗauko shi da dan tsinken ka na tsira eh, akwai tsinke na tsire da ake shi. yawara kanti eh ka dauko mm. shi sai ka ringa ka sa naman guda dama kayan ka albasa ka da wani puwavron in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa shi shine tattase eh, tsanwa manyan nan ko yawara mm. tattase tsanwa manyan wasu suna sa tumatir danye ko eh ana sa tumatir duka kamar yanda mutum yake so ne zai jera abun shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumati duka haka nan ne ka jera su in ka ira jera su ka ira komin ka sai ka aje ka aje garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora mm. shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce mishi wani abu ne da ake saida shi yawwa takardar nan mai walƙiya ita za ka ɗauko ka ɗora a saman abun gasa naman naka bai sa naman naka ya kauri ko ya yi wani baki ko wani abu haka mm. in ka ida so ya wannan sai ka jera su a sama tunda bai yin komi ni na yi na gani ne bai bai lalacewa bai konewa bai komi mm. in ka ƙi da gasa shi a saman wannan takarda mai walƙiya sai ka aje ka yi wani ju in ka na daban mm. wanda zaka hada attarugu ka hada mutar da in da mayonnaise shi ma ka sa dan lemun tsami kaɗan saboda lemun tsami yana ba da wani ɗanɗano mai daɗi mm. ka sa aron maji ka cakula ka cakula ka sa mai ba kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka kada shi idan ka kada shi ka ira ka ajiye kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka ajiye shi daga nan mm. kana iya hada shi in kana so ka ci da burodi ko da frit ba eh, ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa mm. A a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda musamman da wadda ta daidaita mana sauti dole rashin da dukkanin abokan aiki da da a cikin Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington. Ku huta lafiya.